amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan masallaci masallacin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda ke mabera idda sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta Imam malik rahimahullahu ta'ala yau muna 26 ga watan jumadal akhira shekara ta 1437 wanda ya zo daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2016 miladiya idan ana biye da karatun muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji yau za mu tashi babi na talatin da takwas babu salati ba'da subhi wal asr fi tawafi idan kai dawafi shin ya halatta dama dai amma an bata cewa bayan kowane dawafi ma'ana bayan kowane zagaye bakwai ana nafila ko raka'atat tawafi raka'o'in nan biyu da aka yi na dawafi to idan to shi dawafi hasali dai ko yaushe ana dawafi bai da lokacin da aka ciya ba a yi da safe da yamma da rana da daddare da kowane lokaci amma sanin mu ne mu akwai wasu lokuta da an ka hana yin nafila bayan sallar asuba gab ko lokacin fitowar rana da bayan sallar la'asar lokacin faduwarta ko waɗannan wurare hadisai sun zo cewa ba a nafila a ciki to ita raka'atul fajr ana yi to malamai suna da maganganu game da ire-iren waɗannan nafilfili mafi yawa dai sun tafi kan cewa ba a yi ko ko mafi yawan malamai sun tafi kan cewa ba a yi don yi don halin da ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu muhaqqiqun masu cewa a'a to akwai wasu hadisai da suka nuna halaccin abin suka nuna ko manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ko ko yayi wata kalami ko ya wani magana wanda ka nuna ana yi sai suka zanna suka dibi duk hadisan suka tace su sai suka bada hukunci biyu suka ce lalle magana daidaitatta cewa ba a nafila bayan subahin da bayan la'asar musamman idan subahin ta yi nisa gab da feto alfijiri ko kuma la'asar ta yi nisa gab da faduwar rana lalle ba a ba yi amma akwai wasu ibadu ko ko wasu nafilfili da aka ce wato asbadit masu sababu masu dalilin yinsu daga ciki dawafi idan kai dawafi kaga ga zan sababu na kai nafila a biyu daga ciki idan ka shiga masallaci a lokacin da ba a nafila kamar bayan asuba ko ko bayan la'asar shigarka manzo sallallahu ya ba da umarni a wasu hadisai na cewa idan mutum ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya raka biyu kaga akwai umurni a lafazin cewa aka fala ya jilis hatta yusalli raka'atayn a ɗayan lafazin sai an ka ce falli yusalli raka'atayn qabla an yajlisa akwai umarni akwai kuma hanin a zauna kamun ayi to da dai irin nasil fili masu dai lallai, to wasu malamai sun ka ce to dun nasila mai dalili mai sababu an ka samu sababin yin ta to za a yi ta a kowane lokaci ina fata an gane suka ce haka yake kamar sallar farilla sallar farilla wadda a ka samu uzuri na cewa bacci ko ko mantuwa ne mazo sallar sallar ya ce ya sallace ta sadda ya tuna ko Shi ne lokacinta ka farka kaf da fitowar rana fitowar rana ana cewa ba za ka yi sallar subahi ba wannan lokacin kaga za a yi ko ko gab da faduwar rana ka farka ba kai la'asar ba kaga za ka yi to sai suka ba da wannan hukuncin kuma wannan hukuncin shine yafi karfi a hakikatar cewa duk sallah mai sababu ana yin ta a kowane lokacin fahimci wannan amma malik shi ku ya ɗauki wancan hadisi na mutlaq cewa ba a nafila bayan sallar asuba sai rana ta fito ba a nafila bayan sallar asar sai rana ta faɗi mun fahimci nan da kyau shi kan haka ya ɗauki fatawat kuma kanta ya yi ƙoƙari ya samu wasu asar daga sahabbai masu ba wannan ƙarhin a fahimta sosai saboda haka fatawat ba canzawa ta yi ba tana nan wadda take illa ƙauli biyu aga fatawat ƙaulin farko ɗauki hani shi kenan akan ƙa'idar usulul fiƙihi idan ga umarni ga hani wani za a rinjayar hani idan an ka ce nan an ce ka ayi a wani wuri kuma ga hadisin an ce yi to ka ayi an gane ayi kamar yadda qawlu yuqaddamu ala al-fi'li idan an ka ce wani wuri annabi ya ce ayi ko ka ayi amma wani wuri shi din yayi akasin wanda yace ayi ko ko akasin wanda yace ka ayi to mi za mu doka magana ce za mu ɗauka kakkai in haka yace to ba mu yi ko ku in haka yace muna yi ko da shi bai yi ba ko ko da shi yayi a fahimci wannan to haka nan alhazir wal mubih da abin da yace an hana da wanda yace halal to ana doka hani an fahimci wannan to kan haka sai suka doki hadisan hani gaba daya to amma bai hana waccan fatawat ita ko waccan sai suka ce a'a ai ana cewa a rinjayar da guda hanin ko a rinjayar da ni kaza kaulun in ya zan ba a hada su amma ana ya hada su duk hadisan kuma ai aiki da su tare ba a saba ma kowa ne ba الجمع بين الحديثين تشيكنا هكا يهتم تنتا تسيسون كي هكا نسوكي الجمع بين الصيحين كوكو بين الحديثين تجمعكما سلا مر الدليل فاعي سلا مي دليل اي هم في متوانا شيني الجمع باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد, عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين هكذا فصلى ركعتين سنة الطواف ni na ya kara shi حدثني يحيى wannan sanadin gashi alhamdulillah sannan ne Yahya Malik ibn Shihab Humaydu wannan Humaydu tika ne suna dabaka as-sadisa dan dan Abdurrahman ibn Auf ne an sa Abdurrahman ibn Auf dan ba dabaka sa in salisa salisa ta uku dan dan Abdurrahman ibn Auf ne Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin jazakallahu khairan al'ashara mubashshara bil janna to shi wannan Humayd din shi ka bamu mu labari yace anna Abdurrahman ibn Abdin ibn Abdin baki ba Abdul Qari ba ba bawan Qari ba ibn Abdin al-Qari sifa tai ce eh Abdurrahman ibn Abdin wannan tabi'ina fika almajiri kuma baran yaron Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sananne na alƙari makaranci una makaranci alƙari eh alƙari ko almukuri dukan wanda an kace haka nan makaranci almukuri karantarwa ya kai alƙari mai zan maharbaci ko malakanci alƙur'ani wannan mun san shi kware ne sai ya rubuto mana hadisin da shi Umar bin Khattab ya tara mutane kan salatu tarawih ko da shine aka fito cikin dare ana yawo shi Abdurrahman ibn Abd al yace da ni da Umar bin Khattab mai hito cikin dare ana yawo wata rana sai zo yaddo ta masallaci sai ga mutane na sallah dai dai dai dai kowa ya tashi sallar dare muke magana a cikin Ramadan ce kai ina ganin da nayi kokari na tattara mutane akan limami guda da fi shawa to haka nan kuma ya tattara su ya samu su limami Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu yayi kuma limamin mata Tamim ibn Aus al dari shi ko shi al mata ya raba to haka aka yi wata rana kuma can da sunna ta ci gaba wata ran sai ya zo iske su cin jin cikin masallaci gwanin ban shawa a shi liman karatun ya kai rarara kowa na ji kuma alhamdulillah ya ga masallaci ya cika cike da waje to sannan na yaka jin daɗi yana cewa ni'matul bid'atu ta kai wannan sabon salo da aka kawo alhamdulillah da shi ehin albid'a lugatan kenan ko na'am to shi Abdul Rahman kaga mun san shi ɗaya daga cikin rijal al-Bukhari ko rijalus sab'a to shi akhbarahu shi ka ba dan dan Abdul Rahman ibn Auf labari wane ne Umaydu yace mi annahu fafa bil bait shi Abdul Rahman ibn Abd al-Qari ya yi dawafi ga daki ma'ana Ka'aba ma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kada Umar ibn al-Khattab yaushe suka yi shi ba da salatin subahi baya ayi sallar subahin ashe kaga ana tawafi ko lokacin ko amma mudiba na tira maka magana raka'an nan biyu falamma qada umar tawafahu lokacin da umar ya gama dawatin sa nazara sai ya duba sama'u gabas da yamma falam yara shamsa bi'alat bai ga ta fito ba kaga inda ran ta fito lokacin haramci ya wuce ko to bai ga ran ta fito ba gashi bayan sallar subahin saboda haka umar sai ya kina fila lokacin fara kiba sai ya hawa abin hawansa hatta ana khabiri tuwa sai da ya kawo wani wuri da aka ce mazituwa mun san wurin ya hanka hito daga madina nan na abdullahi bin umar ka tsaya shi wanka ko na shiga makka wasu yan mililluka na kilomita ba su wuce kilomita biyar ba ko ko kilomita hudu zuwa um, biyar zuwa shida daga makka ko bakwai ko ehen yanzu ya zan cikin garin makka to ya kawo daidai wurin to dai kawo anaka kalima anaka sai gurhana da raƙumi ne shi anaka anaka ya gurhana da rakumi ne bi ziduwa a wani wuri da aka ce ma bi ma'ana fi mhm, bi fi bi bakka ko bi bakka ai fi bakka to nan ko da ya kawo kaga na ta fito ko lokacin haramci ya wuce ko salla raka'ataini sunnata tawafi to anan yayin raka'an nan biyu sarak sunnonin na na ɗawafi da bai ba ashe kenan abinda malam kasin yi ce mana shi Imam Malik kaga yana da asari wanda haguwa mai baya kan an hana nafila bayan ne bayan sallar subahin gawa da Umar ya yi kenan ne a fatawan Malik in kai lokacin ka gama dawafin ka lokacin daidai da haramci ko ko hanin nafila to ka jinkirta ka bari sai rana ta fito sai kai ne shikenan sai kai raka'a ta ɗinka an fahimta haka ya bada fatawa a nan. gashi nan yana da asari sannan haka ya bada fatawa ga wanda ya zo masallaci ko da ya zo da sallah asuba sai iske an ta da sallah alhali shi bai raka a atal fajare ba sai ce sai bi sallah ko in ya bi sallah an ka sallan yace ne yace sai ya bari sai rana ta fito ko ya tafiya ta gida sai rana ta fito sai sai ya ranka ko ya rama wayannan raka'atul fajri a yayin da su kuma wasu na da hadisin cewa a'a yana gama sallar subahin ya miƙe nan ya rama su duk lokacin suna kila an fahimci wannan fa sallar raka'atayn sunnatul tawafi wa haddathani an malik an abi zubairi al-makki annahu qala لقد رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنه يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع وحدثني malikin مالك عن أبي ana ce masa Muhammad محمد ابن shi شي أبو الزبير المكي kuma shahararren tabi'i na saboda yayi karatuttuka ga masu sahabbai da yawa Abu Zubair al shine ke ci kuma shi rawaito mana hadisin nan na Jabir ko na batun aikin haji an Jabir annahu shi ka cewa shi wa Abu Zubair Muhammad ibn Muslim yace laqad ra'aytu abdullahi ibn abbas naga abdullahi ibn abbas babban sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yatufu ba'da salati al-asr yana dawafi bayan sallar al-asr a shi kaga ana dawafi bayan sallar al-asr ana dawafi bayan sallar subah ko dazu umar yayi yanzu kuma abdullahi ibn abbas yayi bayan sallar al-asr ko to da ya gama thumma yadkhulu hujuratahu sai ne sai ne ya shiga shige wadda ku dan daki ne a nan makka da ya hito sai shiga gida ne fala adari ma yasma ban san ba ko da ya shiga ya yi raka ta sunatai ne ko ku bari ya yi sai yaushe na dai ga ya shiga ko ba haka ba amma ba san abin da ya ba yana wa su ya yi dama magabata akwai wata ka'ida da duk an ka samu saɓani ko ku akwai saɓani ga musamman ga malamai kai kana da wani ra'ayi wanda ba takamammen hujja gare ka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tsantsenin malamai sukan ɓoye su da sun kame da suka rika don malamai suna hana a matsayinka na mutum ɗai ba ka danganta ko ko wannan magana ba ta tabbatu da manzo sallah alaihi ba kanana ka mutane dole sai an bi ta don ka ba da fatawa ba dole ba in kai fatawa kan abu ko fahimtar ka ka sa mutane sun sun bi ka ko ɗiyanka ko almajiranka ba ka tilasta su bi ka ga wannan fatawa in dai ba asali gare ta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi sai zan daga cikin wara'u tsantseni na malamai in sun ka ba da fatawar ga abin da ba su da takamamman hujja game da shi to suna boye fatawat ko ko suna dabbaka ta su yi wata sun ka gada ma kila an fahimta su yi ta boye sun saboda kai idan sun afsasa wata bid'a ko wani kuskure saboda haka mai yiwa kila yana da fahimtar cewa ana nafilat amma kai yayi kuma kila ya hito da wata kauli bare ya shige ciki yayi azinai shi kada ya sanya yi an fahimci wannan masha Allah wa haddathani an malikin وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وما يطوف به أحد حدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي شيء دازو wanda muka ce babban tabi'ina kuma ya karatu ga sahabbai da yawa annahu qala shi ya faɗa mana wannan ya khalu yana yohintuwa ba kowa na lura a makka ba kowa ba da salatin subuhi wa ba da salatin asri bayan sallar asri inga kowa ya dan kaurace bai ni bai zuwa dawafi lokacin nan saboda ni saboda kai shiga alakakai yayi dawafi rashin raka'atan dawafi ya ga laifina yin ta bayan sallar subahin ko bayan sallar asr ya ga laifina to bari haka kai kowa bare bari sai an yi magariba yi ko ko a zahar kamun la'asar yayi abi ce ma ya tsufu bihi ahad babu mai dawati sai wannan wannan haka abdullahi haka abu zubair yace ko ehen sai dai wannan bai zan dalili na cewa ba ɗawafi bayan la'asar ko ba dawafi bayan subahin ba shi dai haka ya gani amma muna da hadisi yanzu yanzu ko mu ce asari Umar yayi bayan sallar subahin Abdullahi bin Abbas yayi sallar la'asar ko bari mu sa wanga sai mu je wani hadisi haddathani qala malik qala malik wa man tafa bil bait ba'da usbu'i thumma uqimat salatu subhi aw salatu al-'asr فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل السبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك قال مالك ومن طاف بالبيت وندي دواسي غدايكي بعض أسبوع بعض أسبوع ساشن زاغي بكو يي وانا أبو cikin ba zagaye ba ku aka dawati yana kila uku ko hudu ko biyar bai kammala ba thumma uqimat salatu subh sai an katar da sallar subahin za a yi aw salatu al-asr ko sallar al-asr an katar abinda yake sun hidda ma ɗan mushkilar ka shiga hadisin da ya gabata na Abu Zubairi na cewa ya ga ba a dawafi bayan la'asar ko ku ya ga ana barin masallaci kwamfar babu kowa bayan la'asar babu kowa bayan ne bayan subahin to ina kai ina isalin da an tadda subahin ko an tadda la'asar wanda baka gama dawafin ka ba da zarar an gama sallar nan fa to ka ta zan bayan la'asar ko sai na son ya ɗai ma gyara kenan ba irin wannan lokaci ba sai ce to wanda an ka tsaye da sallah alhali bai gama bakwai ba fa innahu yusalli ma al-imani nan ya tsaye da tsawatin sa sai ya bi liman sallah an gane wannan in ya bi liman summa yabni ala ma tafa sannan yayi gini akan abin da yayi adadin da yayi nawa yayi a ce biyar ko to yanzu ya tun haye biyu uku yayi eh to yanzu ya tun haye hudu ko ehin hatta ya kumila sab'an sai ya cika bakwai in kun tuna wannan ta saba ma in yana dawafi a rola ta ta warware shi kan fala ya bi ko ehin ta kar warware saboda abin ya lalace amma wannan in ya shiga sallah to in ya kare shi kenan nan inda yake kawai sai ya juya ya dibi daki daki zai dibi ko da yake ko arewa gabas ko yamma kawai ya dibi daki an gama sallah sun mai kumil mala yace sun la yusalli to idan ya gama dawafi ne ba akwai raka'atan tawafi ba to ba zai yi su ba hatta ta salu ash-shamsu aw tagaru ba sai rana ta ta fito inga sallar subahin na ko ko ko ta fadi in ba la'asar na ko sai ta fadi qala ya sake cewa shi malik wa in akharahuma in ya jinkirta su waɗannan raka'atan tawafi hatta yusalli al-maghrib han sallar magriba bi ita magriba da ta fadi akwai wata sallah to sai ya bari sai an kai sallar magriba sannan ya raka ta tawafi فلا بأس بذلك باب zalika babu lahi da wannan ko har yanzu mu ƙara sa wanga sannan in baku hadisi qala malikun ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد, بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويؤخرهما بعد, صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك قال مالك ولا بأس باب ليفي أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد أبو أبو الزبير إلى السواء يا lura إلا la'asar ko bayan subahin ana barin masallaci kwan قال مالك لا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا ba laifi mutum ya yi dawafi bayan bai yi dawafi dawafi guda ma'ana zagayen nan bakwai ya gama ko yaushe ba'ada subuhi wa ba'ada al'asari bayan subahin ko bayan al'asar babu laifi la yazidu ala sub'in wahidin amma kai ya kara akan zagaye bakwai kai ya koma yin wasu bakwai abin da ya sa kowa dun bai raka atal fajr bai raka dawafi ba ko ka'ida na mun san cewa shi imam mali ya ce ba a haɗa subu'aini dawasi biyu kala kai bakwai ka koma kai bakwai ba a yi ba a yi raka'atal dawafi tsakanin su ba to tunda ba a haka nan kaga yana yi bayan sallar subahin yana yi bayan sallar asar amma zagaye bakwai dai so guda sai ce mi to in yayi bayan sallar subahin ko yayi bayan sallar asar to raka'atal dawafi ba wa yu'akhiru raka'ataini sai jinkirta rakawoyinsa guda biyu hatta ta tsalo a shamsu har ranar ta fito kama sana umar rubin al ko kama yadda umar rubin al ya aikata ko kuma muna da hadisin mun ji shi wa ma ko babu lahi ya jinkirta su ba'da al-asr bayan al-asr yaushe hatta ta gurba shamsu har rana ta fadi an gane fa in gharibat ta shamsu in rana ta fadi sallahu ma isha tana faduwa in ya so sai yi sunan in ya so da faduwarta wa insha in ku ya so akharahuma ya jinkirta su hatta yusalli al ha ay salla maghriba wannan la ba asabi zalika babu lahi da haka mun fahimci wannan ko wannan shine fatwa Imam Malik mu kula da ita fatwa Imam Malik bai hana dawafi bayan sallar subahin ko bayan sallar la'asar ba ko Abin da ya hana akan wanda ya gina fahimta ce na cewa ni na cewa hadisin da ya hana nafila bayan subahin ko nafila bayan la'asar kana nan ko ba haka ba to ko da yake wasu mun sun samu hada sun hada hadisai da yawa an hidda cewa sallah mai sababu ko babu lahi ayyuka ko to amma shi wancan batun sallah mai sababu babu bukatar ma ka wahala kanka ga kawo shi ga dawaci ya halatta koyo shi ai dawaci koyo shi ko wace awa wane minti abu zubairi kila accidental ya samu haka ne ga masallaci kwal gobe yadda ya ga haka nan amma magana hanawa ko rashi ko an hana sallawati ko an hana kaza babu wannan mun fahimci wannan ko wani lokaci kana dawafi ta dawafi ba ko wani lokaci kana yin su ba ta dawafi ba ko raka'a haka dai mutlaka kaga daman nafila za ka yi kaga yanzu misali in kana gidanka kawai kai a ralla da karfe biyar da rabi ko shidda ni za ka yi wai nafila haka ɗai kan ko sai mu ce annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam tunda babu sababu ko ba mu ga ka shiga masallaci ba ba mu ga wani abu haka ɗai ka tashi wai nafila za ka yi raka'a biyu bayan karfe biyar da rabi ko karfe shidda sai mu ce annabi ya hana to amma in makka kake kai yi dawafi ka tafi masallaci da gangan ba ma sai ka shiga tun gida ka yi Allah da niyyar nafila za ka yi ka ce masallaci jaza mun fahimci wannan duk waɗannan idan ba mu ci karo da hadisi marfu'an ba za mu yi riko da asar za mu yi riko da fatawan malik za mu yi riko da asar na umar bin khattabi za mu yi riko da kila zahirin fatawat abdullahi bin abbasin dun bai yi sallah nan bai shige gida ba mu san yayi ba kila zahirinta bai yi ba ko zahirinta yayi to duk ba mu riko ga waɗannan abin da ya sa saboda mun samu hadisi ingantacce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kauli qati kauli wanda yake magana kowa lokacin da ya fatihun makka ya aishi masallaci ya ba da makullai masallaci ga wanda sun ka gari rikon masallacin sai ya ce musu wannan hadisi a ibn khuzaima ya ruwaito shi ibn hibban ya ruwaito shi a tirmizi ya roito shi imam al-hakim ya roito shi eh, eh, imam shafi ya roito duka ashabu sunan abu dawuda tirmizi sai ibnu majah ashabu sunan nan guda hudu ko sannan da ibnu da ibnu hibbana da ibnu khuzaima sannan da imam Al-Shafi ya kawo shi a cikin ummu nashi kuma hadisi na ingantacce kwakwara wanda bai da masoka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma daga jubair bin mut'im yace manzo sallallahu sallan ya ce muna ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan ko kuma ga wata ruwa man waliya minkum min amrin nasu shai'a fala yamna anna ahadan dafa bi hadhal baiti wa lafihi ayyata sa'atin sha'a min laylin aw naharin haka annabi sallallahu wannan hadisi in ba ku manta ba mun karanta cikin bulugul marami in ma yanzu ka dan mance da doko bulugul marami dinka doko babul hajji ina jin babul hajji ya kawo shi ko kuma babun sulat sallan nafila to ko ka diba babin sallan nafila ko ka diba babin hajji manzo sallallahu alaihi ya ce la tamna'u ahadan dafa bi hadhal albayt aw salla fihi fi ayyi waqtin sha'a min al-layli aw an-nahar wannan umurna na mazo sallallahu alaihi wasallam yace ya ku banu ku masu riko wanda kis din masallaci na ga hannunku ku masu kulawa da masallaci kar ku hana wani mutum wanda ya zo yayi dawashi ga wannan ɗakin ko ko ya zo yayi sallah ga wannan ɗakin ko wace sa'a ko wace awa ya so da dare ko da rana ba hanawa saboda haka wannan shi yayi approving din ya halatta kai ko wace sallah kuma wannan ita ce fatawar jumhur ita ce fatawoyinsu imamu Ahmad Imam Shafi'i da sauransu ita ce fatawar al da'ima yanzu ita ce fatawar duka wasu malamai al da sun ka sun ce a ah, kai mamu muna wahal da kanmu ga matsalar batun sallah a Ka'aba ba za ta asbabin cewa ba in dai Ka'aba na ko walau bila sababin ولو بلا سبب لا تمنع أحدا طاف bai البيت أو صلى فيه في أي ساعة شاء min lailin aw naharin da la sababin kenan a nan gida za mu da sababu a fahimci wannan saboda haka idza sahha al hadithu eh fa huwa mazhabi idza sahha al hadithu idan hadisi ya inganta to shine mazhabata dukkan waɗanga a'imma sun faɗi haka nan kan haka hadisi ya inganta ko da Umar ya ki sallah a masallaci ya sai da fita bayan hitowar rana ko da Abdullahi bin Abbas bai ya ce gida ne ko da Abu Zubairu ya ce bai ga ba kowa bayan sallar subahin bayan sallar asar dai ya dai halatta la'alla duk waɗancan hadisi waɗancan hadisai ba su na an ka faɗi ba su ji su ba kila an fahimta kila wani an ka haka sai ya ji wani abu zaggari ko ya an ka ce an faɗa abu Umar bai nan ko Usman bai nan kowa sai ya ji abin kamar wani abu daban ba wani abu na daban manzo sallallahu sallar kullum magana ya kai kullum fatawa ya kai kullum karantarwa ya kai sannan mun san sahabbai wanda suke wani lokaci wani nan wani bayanan Umar bin Khattab yana cikin masu tanawubi ko wannan yanzu ya ce tsaye ya yi kiyo ya tura dan uwa ne gobe shi ko ya taho wancan mun dai san haka A ya kulle halin fatawa da za mu ce kana yi watin ka kowane lokaci bayan subahin bayan la'asar kila an fahimta kuma da ka gama ɗaya ka akan dawata ɗinka shikenan an fahimci wannan babu wada'il bait babu wada'il bait haddathani yahya عن malik an nafi' عن عبد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت fa inna akhiran nusuki at-tawaf bil bait game da maganar da ni na cewa ba da ba a nafila bayan sallar subahin ta dawafi da sauransu tana nan masu fatawa kun za ku ganta cikin littafai ko ba haka ba a mazhabin malikiya za ku ganta cikin littafai kuma ana danganta ta ga Umar dan ka ce Umar ya taika haka na watan wannan hadisi na kila ka ko kan mutun ya ji wani ruɗu game da wannan ya ce abdullahi bin abbas shi ma bai kakkaje wani ruwan san ga hadisi na yan ka ce ma abu Zubair al makki kaza kaza kakkaje ruwan san hadisi ka riga ka gama da karatu an fahimci wannan babu wada'il baiti حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت من الحاج كو من الحج akwai alifin ko hatta ya tsufa bil baiti fa inna akhiran nusuki at-tawafu bil wannan yana magana cewa idan ka gama aikin haji karshe dududu ga makka gare ka to dakin Allah zan shine na karshe ka gama duk abin da haka da ban kwana da komai ka zo ka dawafi da kai dawafi daga Ka'aba in ka hita ka hita saboda ka duk ɗansu shirmin da za gaisawa da wasu cewa ne sai ya biyoyi da sauransu ga masu sannan ka ɗakin ka ɗakin Allah ya zan shi wa akhirul wada wannan muna da hadisi sarihi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko amma malaki ne ka muna shi sai ka wannan asar kuma daidai harkar take yace daga Yahya daga Nafi' daga Abdullahi ibn Umar daga babansa Umar bin khattabi yace Umar ka cewa la yasduranna ahadun kada daya daya ya fito kalimar sadara fitowa ya fito min alhaji daga cikin waɗanda sun kai aikin hajji hajji alhaji kenan yana yi wa jam'i zai doka nan kada wani daga cikin mahajjata ya fito daga ni daga makka hatta ya tsufa bilbai sai ya fi daga ni da ɗaki hadisi ya tabbata ko mun sallah sallan ya ce ƙarshen abinda mutum zai ban kwana da shi daga makka shine shine shine ɗakin Allah ko ya kace sai in ya gitta sai mai ga al'ada mai na mai mai haida ko illa annahu khufifa al haid Umar ya ce fa inna akhirun nusuki ayyukan aikin haji na ƙarshe duka a dawafu bil bait ne dawafu ga daki saboda haka dawaful wada'i shine na ƙarshe kamar da in ka shigo sun akai abu na farko ya zama daki shine dawaful qudumi to shi in yana samuwa to shi ma in zaka fita ya zama abu na ƙarshe dawaful wada'i qala malik قال مالك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال ثم محلها إلى البيت العتيق فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق قال مالك في قول عمر بن الخطاب ما مالك زي من خسر وانت اثري يتي فإن آخر النسك الطواف بالبيت جمد زنتم عمر ليتي كارشين أيوكا جبادي فين الطواف جنايكي يتي إن ذلك فيما نوره wannan ga abin da muka zato wallahu ala Allah da shi adda sani amma wanda nika gani tafasara zai shi ma nura ga abinda muka zato kalimar nura ko ora zato ko ya tura kaza kaza ya tura ba na gani ido ba nara bi fatahin nuni na gani ido nura na zato to wanda muka zato Allah da shi adda sani abin da yasa Umar yace haka li qaulin lahi tabaaraka wa ta'ala don Allah shi yace wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulubi wanda ya girmama wuraren da Allah ya ya aza su matsayin ibada to girmama su yana cikin alama zuciyarka na da imani to sai aya ta ci gaba to wa sai Allah yace to summa mahilluha ila al-baytil atiq ko hadaya ko sannan wannan ayyukan aikin haji ko ko hadayat bagirin da za ta tuke inda an kalwa duk in ka ɗauku harami ƙarshen taƙaicewa tutub shine mai albaitin atiq masallaci albaitin al'atiq masallacin da shi kowane daɗewa kalima al'atiq wanda shi daɗewa kuma yana ɗauka al'atiq mai kyawu a kula atik daɗewa atik kyawu atik yantacce daga wuta ko? Mm. to al'atik albaitin atik shine inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lalladhi bi bakka to kaga al-atiq ya hito oh wanda shi kowa ne dadewa eh alaikum bil atiki ta wata magana da aka yi ba hadisi ta ba amma magana ta alaikum bil atiki to kalima kuma ana ce al atiki mai kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko sahabbai ko ko tun jahiliya haka ba Abubakar as-Siddiq atik ko haya kasance duk wanda Abubakar muna ce mai atiku ko ba tiku aka ba Atiku, amma da kafin muka karanta shi da kafa yake al'atiq ana ce mai atiq saboda kyakkyawan mutum ne wanda aka ce masa gwari gashi da tsawo gashi da kyawu bulbulbul gwanin banin shawa shine al'atiq kila an fahimta al'atiq sai kuma Allah ya sa bakin mutane da kace mai atiq atiq sai ya bi shi fakana atiqan minan nari kila an fahimta sai ya bi shi allishin kwarai tun yana yaro ana ce mai atiq aka shigo musulunci fa fakana atiqan min an-nar ala kulli halin thumma mahilluha ila al-bayt al-atiq shi na imam malik sai mun fasara yace to fa mahillu sha'il duk ayyukan haji da an ka dauko sawa'un ka dauko ihrami ka je mina ka je arfa ka je muzdalifa ka komo mina ka yi jiwa ka yi sai ka yi ka yi duk dai wanqiba'uha wurin kare wasu abin da ka nuna ma cewa ka gama kare ka kaf ilal baitul atiq shine kaaba shi a ƙarshe kamar yadda da ka shigo shi a farko ko to da ka heta kuma yanzu shine na ƙarshe to shi na umar ka cewa inna akhirun nusuki an nusuki mina ash-sha'a'ir duk ayyuka to na ƙarshe a dawafa bil bait an fahimci wannan to wannan shine ka'ida tambaya idan na samu mantuwa ko rashin jira na kai kai kai kai ta haika jirgi ya baka, ka hito ka makka baka samu yin dawafil wada'i ba zaka koma yana ana nan biyar ka ana bin kashi sai ka yi shi ko kana iya ma a kawo ka jidda sai ka ce ab wani kaga wallahi ba samu yin dawafi ba ka roƙa sai an mai sai ka ko ka koma sai kayo ko ko yaya ga wani asari nan amma alhamdulillah bai inganta ba alhamdulillah duk da ya inganta da an samu matsala وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع بالبيت حتى ودع وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر إيه سعيد يحيى بن سعيد كو سوى دبك كود عنك هي عمر يا رسول kaga ai babu batun karatu ko yawa yace anna umar ibn al-khattab shi ka babu labari shi umar ibn al-khattab radda rajulan ya mai da wani mutum min marr bahran sai da sun ka kai marr bahran za ana madina hanyar marr bahran da makka mil goma sha takwas na ko kilomita ashirin da wajen hudu ko da biyar ta yi ƙafafa aka kai can magana ta tassa magana ya furta bai fil wada'i ba yace to wallahi koma sai da yammai sai lam yakun wadda baita bai fil wada'i ba yammai da shi hatta wadda sai da ya dawafin nan to inda ya inganta da kaga lalle tunda bamu da wani wanda ya soke wagga kasan ka'idan mu inda muna da wani hadisi marfu' ko shi ma muna da shi kai zababbi da sai mu ce to lalle sai ai inda kake sai an koma ko to fa asba hadisan da'ifan na farko kenan ko na biyu duk da bamu da hadisi sarahatan ga mai mantuwa amma muna da mai kama da shi ga mai al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassafta ga mai haila da zaran an tashi kuma hailar ta bata tsinke ba kawai ta lallaba ta tafatta babu wani abu ba a biyar taranko ba a cewa sai ta dawo to ashe da wannan in ka yadda ana kiyasi sai an ka kiyasta duk mai uzuri an fahimta duk mai uzuri in highland na na na na cewa a tahi kawai nassi na hadisi to shi kuwa ga ba a bari ne ba a bari ne jirgi yake kuma ba su bari ne hayya hayya hayya kaga ba a bari ne ba sai ya bi kura sai tahi ba ehe don kat kila ma ko guzurin nashi ma ya kare bisa aboki ne katin kuma aboki na ce ni na tashi kaga dole bi shi ehe to duk irin waɗannan ashe akwai ashabul a'azari to babu ka'ida sai an dawo daga cikin uzuri babba mantuwa in ka mance sai inda kake ko jidda ko wani wuri ka tuno ciya baka yi fi ba shi kenan sai mai umman da aya rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhadana qala qad fa'altu qad fa'altu qad fa'altu kila fahimta kan haka mantawa wafil wada'i bai cikin abubuwan da ka bata aikin haji amma sunna ta mai karfi a kiyaye ta amma an samu matsala ba a samu yi ba babu wata matsala ba sai an dawo ba Allah ya samu gari wa haddathani an malik wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abi annahu qala man afada faqad qada Allahu hajjah فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهد عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه wannan maganar da ni na cewa duk wani abu da ya gitta ma na rashin jiranka ko korakka ko rashin guzuri ya kare ko mancewa kai ka fice daga makka duk ba sai ka dawo ba ga wani asari a sani an malikin an hisham ibn urwa an abihi daga urwa ibn zubair annahu qal shi yace man afaba wanda ya dawaful ifada afada dawaful ifada mhm ifada ya shigo ya yi aikin haji kare kakaf ya yi ɗawafin ifada faqad qadallahu hajja shi Allah ya biya mai aikin ya gama aikin haji duk ya gama aikin haji fa innahu shi wanda ya yi ɗawafin ifada in lam yakun habasa shir in dai babu abin da ya kange shi eh babu abin da ya hana shi ba mace ta eh, hailata ta zo ba marar lahiya na ba aka kai shi asibiti har yanzu ya kasa warkewa in dai babu abin da ya gitta mai to fa hu haqiqun ya dace an ya kuna akhiru ahadihi at-tawafa bil baiti ya kamata ya kasance abin da an na karshe ga ban kwana ne ahadihi yawa ban kwana sai wata rana sai wata rana to ya kasance daki amma aikin hajji ya kammala tun sadda ya dawafi dawafin wada ya kamata a ce yayi in babu abin da an matsala sai akwai matsala ala ga wata malam fa yace wa in habasahu shay'un in wani abu ya kange shi daga zuwa ɗakin aw arada lahu ko wani tarshen laha ta gitta mai bai samu zuwa dawafin yin wada'i ba faqada zallahu hajja hajji ne dai Allah ya cika mai shi yayi ba sai ya kula ba an fahimta wannan shi yasa duk in kai mantuwa ko wani abu ya gitta baka samu dawafi ba Allah dai ya yi sai a ci gaba a wuce qala malikun qala malikun ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أصاب ما مالي زي بعد فتوى قال مالك walau anna rajulan da a ce wani mutum jahila ya jahilci jahilta yi shi bai sa ana dawafil wada'i ba ya da ayin dawafil ibada ayin kuma shikenan daga kwanukan mina guda biyu nan shikenan ya fiyace an gama ya jahilci harkata ya jahilci mi an ya yakuna akhiru ahadihi tawafa bil bait ya kasance karshen abin da zai ban kwana da shi shine daki ya jahilci haka ko bai gano haka aka yi ba hatta fadara har ya hito makka to lam ara alaihi shay ban ga abin da zai ba ban ga wani ban ga wani laifi gare ba ban ga wani abu da zai ba sai ba wani abu shikenan ya ce ya ce Allah shiga harta illa ni illa ya kuna qariban sai in yana kusa bai nisa ba kila bakin aheto kadan to in kusa yake to fa yarji sai koma fa ya dufa bil baiti kusa yake kila fahimta yana kusa kuma kusa in mai yiwata ko ba irin yanzu ba tun da kaga da irin da kowa shi ka tayar da kai ne kana bisa ga hawanka kana cewa ne ni na koma sai na tun muku ko ba haka ba to amma yau kaga ba na bai yiwa jirgi guda mota guda ehin kaga bai yiwa to in yana kusa yana edawa to shi kan wannan ya dawo ya dawafin nan sun mayan sarif idza kana qad afala sannan ya koma ya tawa ta ya kuka tiyate in dai ya dawafin ifada idza kana qad afala in dai ya dawafin ifada babu wani abu da ya rage mai shikenan sai ya koma wa tai ina jin wannan babin zamu shiga dan tsayi kuma takwas buga duk da dai karatu mu ya kamata mutane su sani lokaci na ta canza ba takwas dot ba lokaci na canzawa kullun na lura in za mu fara karatu sai bakwai da minti sha sha biyar sha bakwai ishirin sannan mu fara karatu mu kuma awa gudana ko ba haka ba yanzu in mun ka tashi yanzu karatun 40 bukatun minti 40 na mun kai a kiyaye amma ina ganin kila da uzuri muna nan ko ko me mun ka ce a tsaya nan ko فأبنى الله سامسا لبركة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كويس أم بوي؟ ما الله Thank <laughs> you.

to Allah bani da lafiya Allah shi bani lafiya to ubangiji Allah shi ba shi lafiya jama'a su taimaka musu da addu'a ba shi kadai ba duk da ba su da lafiya Allah shi ba su lafiya kamar yadda ambata karatun mu na jiya a malam ya nusa mai mana rikodin na rediyo na kaset shi ma ya samu hadari na mota ta bugai yana bisa mashin kuma haƙawa ce ta ɗansa samu matsala bai dai kare ba amma dai ta bauɗe kashin ya ɗan taso kai mai gyara yana gida ko da ba baka san gidan shi ba a to kai mai addu'a Allah shi ba shi lafiya shi yasa ma ya turo malam lawali ya ci gaba da ɗauka kaga abin kulawa kenan da yake alhamdulillah karatun bil haƙƙi aka yi ne ba a son kullum a kace ko da so guda yasa kullum in ka fara an fara dai kullum in za a fara shi yasa muka kokarin ba a fara sai an tabbatar da an shirya dai an fara ba a bari to Allah ya taimaka ehin wannan kenan sannan tambaya ta biyu to duk da dai bata da alaka da karatu kuma abubuwan ma mun yi shi alaikum assalam wa rahmatullah to to na'am na'am to alhamdulillah to to Allah ubangiji Allah shi bata lafiya Allah shi bata lafiya Allah shi bata lafiya insha Allah zauna dai kawai zauna wanda adda halin taimaka mai yana ya taimaka ku ku taimaka Allah saka muku da alkhairi abin da ka tambaya yana cewa ko malam don Allah ko ina iya biyar sallah ko ina iya biyar masallaci daga cikin gidana daga gidanan can karantawa ta isa amsa ko sai kuwa ya dariya eh? lallewa ta amsa malam jafar ta wacce in sahu ya kai gida ne ko to masha awa ina da shi nan tambayar ah, kamar da ambata malam Yunusa a taimaka masa da addu'a Allah shi ba shi lafiya a aka wannan da mike yan ne nemi taimakon